This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci biyar da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. mazauna jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kai tsaye ta gidajen rediyo amfani FM da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Waɗanda suka mallaki na'urar kwamfuta ko iPad ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum, Jummai Alice. Tare da Halima Jumrau. Muke farin cikin kun lalubo sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin wannan shirin za ku ji cewa an ba da sanarwar sunan sabon sarkin ɓacama sai kuma ra'ayin wasu 'yan Ghana mazauna jamhuriyar Nijar akan zaben da aka yi a Ghana. a kan wannan zaɓe na Ghana muke son jin ra'ayoyinku an jima a kan lambobin da aka saba kira wato biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. To amma ga labarin duniya a fara da su tukunna. da sallama a gare ku da fatan kun wani lahiya ga labaran duniyar. Prime Ministan wucin gadin kasar Mali Sheikh Modibo Jara ya yi murabus jim kaɗan bayan da sojoji suka kama shi a lokacin da yake shirin barin kasar. Mr. Jara bai yi wani bayani game da yin murabus ɗin ba lokacin da ya bayyana ta talbijin ya wata 'yar gajeriyar sanarwa da jijjihin talatan nan. cikin ɓacin rai ya nemi gafarar al'ummar ƙasar mali wadda ya ce ta sha wahala saboda rikicin da ƙasar take ciki kuma ya ce lahirin gwamnatin ta murabus daga bisani kakakin rundunar sojojin ƙasar bakari mariko ya shaida mu muryar amurka cewa dole ne mr jara ya bar mulki saboda ya hana ruwa gudu kuma ya ce mr jara da shugaban ƙasar na wucin gadi john kunda traore sun kasa jituwa akan komi Shugabannin babbar jam'iyyar hamayyar ƙasar Ghana sun ce za su ƙalubalanci sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon jiya. Shugaban jam'iyyar New Patriotic Jack Obetibi Lamte ya ce akwai isasshiyar shaidar magudan da ta cancanci zuwa kotu. 'Yan jam'iyyar hamayya ta NPP sun gana a birnin Accra inda suka tattauna maganar ƙalubalantar sakamakon zaben a kotu. a jiya litinin mr akufo ado ya ce bai shirya rungumar kaddara ba hukumar zaben kasar ghana ta ce shugaban muhammad ne ya lashe zaben da kashe 50.7 kuma mr akufo ado ya zo na biyu da kasa da kashe 48 cikin 100 dama kamar yadda dokar kasa ta tsara shugaban yana buƙatar samun sama da kashe 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa don kar a kai ga yin zaben fidda gwani Labaran duniya ake saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jikin tsohon shugaban kasar Afirka ta kudu Nelson Mandela na karɓar maganin ciwon huhun da ya sake dawo mishi. Haka kuma kakakin shugaba Jacob Zuma ya hada a cikin wata sanarwa cewa likitoci sun kammala yi ma Mr. Mandela gwaje-gwajen da suka bayyana cutar. a ranar asabar aka kwantar da tsohon shugaban kasar mai shekaru 94 a wani babban asibitin birnin pretoria saboda a yi mishi abin da jami'an gwamnatin kasar suka ce gwaje-gwajen da suka dace da shekarun shi jikin mr mandela na daɗa yin rauni kuma an daɗe ba a gan shi ya hita baina jama'a ba a watan janairun shekarar 2011 ma an kwantar da shi a wani babban asibitin birnin johannesburg saboda wata matsalar numfashi mai tsanani. a watan fabrairun da ya gabata ma an kwantar da shi a babban asibiti na ɗan wani lokaci saboda ciwon ciki haka kuma a shekarar 1988 wani gwaji ya tabbatar da cewa ya kamu da tarin huka a lokacin da yake zaman cin ɗarmin shekaru 27 a gidan kaso saboda gwagwarmayar da ya da mulkin turawan ƙasar 'yan tsiraru Nelson Mandela ne bakar watar kasar Afirka ta kudu na Horko da ya shugabanci kasar a shekarar 1994. Shi kuma shugaban Venezuela Hugo Chavez an mishi tiyata a ƙasar Cuba saboda cutar sankara. Shugaban ƙasar Ecuador Rafael correra ya ce ana yi wa abokin nasa tiyata mai wuya a yau talata. Shugaba correra ya yi wannan furucin ne a ƙasar Ecuador bayan da ya ziyarci shugaba Chavez a ƙasar Cuba a jiya Litinin. Mr. Chavez ya koma ƙasar Cuba a jiya Litinin da a ƙara yi masa tiyata saboda cutar sankarar da ta sake bayyana a jikinsa wadda ta kai shi ga zaben mataimakinsa nicolas maduro ya mai gurbinsa idan ya kasa ci gaba da aikinsa na shugaban ƙasa magoya bayan shugaba hugo chavez fiye da dubu ɗaya ne suka tattaru a tsakiyar birnin caracas a ranar lahadi don su nuna masa goyon baya a yayin da su ma 'yan majalisar dokokin ƙasar bai ɗaya suka amince suka ba shi izinin fita daga ƙasar je a masa jinya shugaba chavez mai shekaru 58 a duniya ya ce tawagar likitocinsa na ƙasar cuba sun shaida masa cewa ya zama wajibi a ƙara yi masa sabuwar tiyata. Labarin duniya kenan kuka gama ji. wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya aiko da rahoton cewa gwamnatin jihar adamawa ta ba da sanarwar sunan sarkin bacama har ma mutane sun fara bayyana ra'ayinsu. sunana timothy yohana muna jin daɗi da sabon sarkin da aka naɗa mana allah ya sa ya haɗa kan al'umman garin mu Allah ya sa kuma ya kwaikwayi abin da tsohon sarki ya bari. Ya mu mutane numan mun ji daɗi da gwamnati ya sa mana sabon sarki muna fata dai Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wasu jama'an Numan sharkwatar kabilar Bacama kenan yayin da suke nuna farin cikin su bayan da gwamnatin jihar Adama ta bayyana sunan sabon sarki wato Hama Bacama sarki mai daraja ta ɗaya jerin manyan sarakunan jihar. Su dai al'ummar Bacaman sun fa shafe watanni babu sarki lamarin da ya jawo zaman ɗaɗar a yankin a sanarwar da ta fito daga hannun sakataren gwamnatin jihar adamawa mr kobis aritimu an bayyana sunan colonel ermiya honest steven mai murabus a matsayin sabon sarki hakanan kuma an bayyana cewa nan ba da jimawa ba ne ma za a sanar da ranar da za a bikin rantsar da sabon sarkin don haka ne ma sakataren gwamnatin jihar ya buƙaci al'umman yankin da su sha kurumin su wallahi in Allah ya yarda ni na ce ma in Allah ya yarda za su yi dariya kwanan nan kwanan nan maganar sarki mutane ma za su dariya kwanan nan shi dai marigayi tsohon sarkin Bacha homo Mamun Asaf Zadak ana masa kallon ɗan rajin kare haƙƙin al'ummansa musamman ma game da batun kamfanin nan na Sabana lamarin da kai gwamnati ta juya masa baya gama abin da tsawon sarkin Bacaman ke faɗa lokacin da yake raye. Banda iya wannan kuɗin a darajar shi na yau a biya samu ba kare da muka ne ba. Gwamnati ta ɗauka mana alkawari yanzu mun buga shekara biyu da wani abu ba biyu wannan ba akalla an kwace kasanmu an yi aiki da shekara arba'in da biyu ba biya mu diya ba to wannan kuma rashin adalci ne yayin aiko da wannan rahoto da tuni har an kama hannun sabon sarkin da aka naɗan don yi masa wankan tsarki kamar yadda al'adar ɓace mata da, yayin da kuma ake ci gaba da shagulgula a yankin jang'a Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na mura Amurka daga Yola a Najeriya. To Allah ya ja zamanin sabon sarki. Ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi a kan zaben da aka yi a Ghana kamar yadda wakilin sashen Hausa Abdullahi Mamman ahmadu ya aiko da rahoto daga ƙasar jamhuriyar Nijar. a jamhuriyar Nijar dubban 'yan kasar Ghana na jiran ganin sabon shugaban kasar ya samar da wasu hanyoyi waɗanda za su kyautata rayuwar dangantakar da ke tsakankanin ƙasashen guda biyu ma'ana jamhuriyar Nijar da kasar Ghana. Sunana jeje saboda Allah yanzu alishina ya yi daidai yanzu ba wani tashi hankali yanzu kowa ya ji daɗi ba abin ga muna so yanzu dan gana mai president da ya jira gana mai talakawa ya ci kuma ya ji daɗi hannun shi kama yanzu mu kama muna kasa waje yadda so yi kula da mu duka saboda kasa yanzu kama yanzu kama nije yanzu muna so ya jala mu mu samu kwanse na nije haka mu muna so saboda yanzu ko wato kana so a samu da wata hukuma da yan kasa gana na <laughs> nije na ka gani ko saboda yanzu ne na nije suna da ambassador gana mu kuma mu muna so ambassador Niger saboda mun samu wani abu ya faru mun dangana kuma kuma mu te can sai mu yi shi magana sai kuma sai kuma ya tura shi abin ya faru mutanen ghana suna da niger abin ya faru su kuma yanzu muna fati allah mu kuma mu samu ambassador na niger duk da yake har yanzu yan adawa kasar ta ghana ba su aminta da sakamakon zaben ba a jamhuriyar nijar ma wasu magoya bayan na na akufu ado na jam'iyyar npp da ya sha kaye na ganin tamkar an shirya wannan zaɓe ne a cikin wani yanayi na rashin tsafta kamar opposition ya samu hamsin su yi da hamsin a cikin su a ba eh, wani yana sama kasan bai yi ko sun yi sata ne mu muna na kowa bai bi bayan su ba sata ka san fute ka yi wani abu jama kowa ina so ka amma sai ka yi kama ike sata da president kufuwa ina nan kana ta yi hospital baka biya kudi kana ta ecole baka biya kudi amma president eh, atamisin ya zo sai yaro na ta ecole shikala na na biya kudi ecole duka amma president eh, atamisin ya zo sai ka biya duka in baka biya duka ba ba ta yi ecole amma president kufo bai yi haka ba ka ta yi hospital bai da lahiya ina da cult ka ta yi baka biya ko dala bibiya kosoro me start ben je 10 years ago up to date ya eh, ce yau eh, tsawon shekaru goma kenan ina Nijar har eh, yau ban taba ganin karin kudin taxi ba alhali kuwa kasar ghana eh, kullum karin kudaden kayayyaki yake yi ko farashin kayayyaki eh, sai da ghana dai kasashe biyu ne masu ɗasawa a fannin tattalin arziki sakamakon amfani da gabar tekun takuradi da yan kasuwar nijar ke yi domin fiton kayayyakin kasuwancin su to amma sai dai har yanzu a nijar babu ofishin jakadancin kasar ghana wanda zai rinka warware matsalolin da kan je kawo na kasashen biyu duk da yake kasashen biyu sun ji masu na tallafawa juna ta kowane fanni Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To mun gode Abdullahi ma sauraro kan zaben na Ghana muke son jin ra'ayinku ko kuma shawarar ku. A halin yanzu kuwa ga ta ikon Allah. Allah ba ku samu canji in zaune wai ha'in sai zan huta in karara a'a wani hutu shata ta riƙa dai gwamalan giwa mai ban tsoro na habu dan ibrahim kyalkeci mai wawan kura dan yaro zaki mai tarin ƙarfi dan iro kowa ya san kowa katsina wanda ko da ku da kana wanda da mutanen zazzau ga walaya da jasawa na hillani ola sha ta shiga gwamben kai ne balle baucin ya ku sha ta hibar barnonni ne sun sanni na san su sha ta ne kuma kaka shata sana'an shata cinikin shata waka ita na iya ita na tsare aiki na kenan waka ku taya mani ku ‘ya'yana Allah kan ya yarda har yanzu ni ke ta yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To ma sauraro kiranmu ta farko ta fito ne daga Gombe. Salamu alaikum. Ya sarki hausa, jihar Gombe. Eh, jin ka. Yawa, ni ra'ayi na biyu wato a game da maganar zaɓe da aka yi na ganin nan babu laifi gaskiya ya yi daidai. Domin ko babu komai shi ne korafin ba shi da yawa. Kuma su akwai ci gaba wajen maganar tazaran yanayin yadda zaɓe ke tafiya a cikin ƙasar Ghana. Saboda haka ya sha bamban da irin namu na Najeriya irin yadda ake kai tazaran ya wuce kima. A dinga abubuwa na ha'inci na jamiya wadda sosai saboda haka mu muna ganin cewa gaskiya na gana da za a iya cewa ko wasu riga sun kamanta adalci a yanayin da su suka yi zaɓe ina na kufa ado da rungumi kaddara ya biyayya domin kasar gana da ci gaba. To mun gode da wannan ra'ayi naka daga Gombe kuma bari mu yi bannan dukku. Salamu alaikum. Amma alaikum salamu. To muna jin ka. Eh kuna magana da Muntari magajiji kan Hajiya kori. To Malam Muntari. Eh, ni ma ina kira ga shugabannin Najeriya su yi koyi da kasar Ghana. Eh, da fatan su je ga abin da suka je dubowa za su yi koyi da shi in Allah ya dawo da su gida Najeriya. To, Allah ya sa haka mun tare mun kuma gode da wannan ra'ayin. To daga Katsina bari mai bannan gwamna Kaduna. Salamu alaikum. alaikum salam malama Juma'a Ali ina miki barka da warhaka. Barka ka dai. To kina magana da shugaban kungiyar murar talaka na kasa rashin jihar Kaduna wato ka akarami daga shek Abubakar Mahmud Gomai Kaduna nan Najeriya. To malam akarami muna jin ka. To alhamdulillah to gaskiya Ghana muna kara ba shi na ne kara hakuri gaskiya kai yana da zafi in aka da mutum amma kun gani suka yi su ko gare ba su kashe ba kuma gobe ba su kawo magana addini ba ganin cewa ma wanda ya shugaban kasa ne yanzu John John din shi da musulmi ne ma kuma kirista kun ga ba kun da wannan ba to alhamdulillahi Allah da zauna lafiya ba mu san rikici Afirka domin Afirka ba wurin rikici bane ba muna roƙon Allah sa mu na Najeriya mu koyi wannan abubuwan da ake yi duk da cewa da asa wasan da suna tashi ko koya musu wannan almandanan da waye da waye kuma mutum da zahiri bai gani ba Allah mu zama lafiya ina godiya jima'a da sai anjima yau malam akarami mun gode da wannan ra'ayi naka daga kaduna kuma burin mu jos uh, kwata yamma da bauchi salamu alaikum Wane kuma san barka da yau. Barka ka dai. Barka dai Hajiya Jummai ni da Tijjani daga Jos Plateau na Najeriya. To Malam Tijjani muna jin ka. Masha Allah eh wato na anan shi shine gaskiya gaskiya ra'ayi abin nan zaben gane gaskiya ya yi kyau kuma amma gaskiya wadda ke waɗansu da gaske suna kokawa amma dai gaskiya an ce ya yi kyau gaskiya. Eh, ra'ayina kenan a gode to mu ma mun gode malam tijjani to mun sa haya zire mun koma kaduna salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah hayya hayya din mai lawuni lafiya kalau to alhamdulillah kuma ya muku fatan alkhairi da fatan irin wannan kokarin da kuke mana Allah ya saka muku da alkhairi to amin ina tare da mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kaka Kaduna Najeriya To Malam Musa Ngaro muna jin Muna jin To idan muka ruba mu a ga tun da ana magana akan zaben Ghana ne ko? Eh. Babu a zaben Ghana an yi zaɓe kwarai da gaske zaɓe ya yi kyau. amma ni abubuwan da nake dubawa daga na da inda za a yi zaɓe aka ce akwai wanda yake ci a kai a yanzu ya kasance kuma shi ma zai yi takar. To inda za a yi zaɓen nan gaskiya zai yi wuya a ce ba ya faɗi. Dan haka ni na ganin kawai 'yan Ghana mako a ce ana samun 'yan kurakurai ana samun matsaloli sakamakon yin wannan zaɓe da aka bayyana akan cewa shi ne ci ya zarce su yi hakuri su rungumi kaddara domin su gyara kasarsu shi da ƙasarsu gabatar da idan muka ruba mu a gani in ga hajiya jin ba a cika samun korafi akan zaɓuɓɓukan da ake yi a Ghana ba wancan an yi karo ya yi ya wuce lafiya lau wannan kuma an ce an samu tarzoma da shauran har akwai wakilin ma kabar da ke san Ghana dai an ce ya samu matsala akan cewa da kyar ma suka shiga mota suka sha to kaga irin wannan ya kamata dai gaskiya ne a ce ana kokarin da za a yi to malam musa garo da alama layin ta katse salamu alaikum zamfara anu alaikum salam to muna jin ka da wa muke magana da allah eh, murtala muhammad anka to malam murtala me an ra'ayinka ra'ayina zaɓen gana shugabannin najeriya kawai sun je sun lalata musu ƙasa kuma da suka lalata tamu ya za ka me yasa ka faɗa haka a saboda munan ba adalci ga wanda ya ci zaɓe ga wanda ake ba kujera saboda sun ta na shi a gabanin mu a najeriya a kace sun je gane sun lalata me suka yi a gane din eh sun ce sun sa'ido kuma ka'irin da suka yi ba sa ido suke sun je sun gara musu hanyar makudin zaɓe ne a ƙasa to ra'ayinka kenan ko saboda su suna zaɓen su mai tsafta sun je sun lalata musu tsarin lamarin zaɓen ƙasa saboda haka su yan gane kawai sai hankali su mu Allah ya dauki kaddara to to mun gode da wannan ra'ayi naka to salamu alaikum adama Salamu alaikum salam to muna jin ka da tare da oga umaru daga tongo local government to muna jin ka wato zaɓe dai an daina yi a najeriya mutanen gana sai su gode wa Allah inda dai har suna zabe kowa a duniya kowa da kowa yana gani to shi a ra'ayinka eh, ra'ayina dai Allah ya kawo mana masu adalci a Najeriya to amin sun amin yawa mun kuma gode da wannan ra'ayi da ka bayyana waɗanda yanzu ne kuka lalubo wannan tasha muna sauraron ra'ayi ne akan zaben da aka yi a ghana salamu alaikum azare to muna jan ka ina magana zaben eh, ne ya yi kyau ba irin na najeriya ba ne amma me yasa ake kaiwa ta yaro da in za a yi zaɓen me amfani kai ki ne yanzu ya ɓata musu ai ba da wani amfani zuwa wani halarci wurin zaɓen A a'a zuwa suke fa zuwa zuwa suke su zuwa suke fa su yi nazari ba wai wani abu suke yi ba nazarin me zai bayan zai fata su zai fata Najeriya ko ai ba amfani na ji an kai shi Amerika ma an kai shi na ne to me amfani zuwa su me mana Najeriya na mai kyau wani har za a kai shi To mun gode da wannan ra'ayi naka. Salamu alaikum. Alaikum assalam malama Jumma da aiki. Barka ka dai. Sunana Sani Idris mai samira daga rijiyar lemun Kano Najeriya. To malam Sani ra'ayi ra'ayina gaskiya zaben Ghana ya yi kyau zai kamata su muna murna muna masu fata alheri domin gaskiya lamarin idan muka dubo da ake zaɓe a Najeriya a to gaskiya za mu ga cewa mu gaba ɗaya ba da dace amma sunan Ghana an yi zaɓe kusan da kyar an da shi ana saboda ina kira don Allah ta hakura kawai su rubu mukaddara don Allah su zuba na da ke don a gyara daga domin wallahi da ban sai ya kamata mu da muna samun irin wannan a ce an kada mutum da kadan ai da ba za a dinga samun wannan abubuwan da ake bai gaskiyar lamari saboda kuma muna muna goyon bayan su muna fatan Allah ubangiji ta mutu da Allah sun zai yi lafiya dan adawa kowa da Allah zai haɗa kai domin a cikin da ta gane gaba wannan shi ne ra'ayina Allah ubangiji samu wa a Najeriya ba dinga samun irin wannan ci gaba kamar da ya gane ta samu to amin sun ma'anin malam sani mun kuma gode da wannan ra'ayi da ka bamu. To, da alama mun samu wani akan layi. Eh, salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu ranke da barka da yamma. Barka ka dai. Yawwa Yusuf ndo ANPP jihar Yobe amma ina da wani bakin ciki a rayuwana. Yan kuskure yan Ghana guda ɗaya ne da suka. Da musu bakin ciki da aka ce mutanenmu na najeriya akwai jega farfeso jega da uba sanjo suna cikin kwamiti wanda za su je wai suka nemi musu zaɓe a ƙasarsu da suna zaɓen su lafiya a cikin isani da su mutanen afirka muna sha'awar siyasar ghana sai ne musu baƙin ciki ina jin ciwon da aka ce waɗannan mutane yadda suka mana a ƙasar mu sukan ta mana siyasar najeriya da ba mu da yancin kanmu a najeriya Malam ka ko eh, ka fahimci cewa jami'an nan an je wasu kasashen ba wani abu ake zuwa ba ana zuwa ne a yi nazarin zaɓen? A'a ba wai fahimtarin wani abu guda ɗaya. To lokaci ya ƙure mana mun kuma gode da kuka samu dama wa'anda kuka bayyana ra'ayinku. Ga shirin murya Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Shafin ya fara ne da cewa tsarin tattalin arzikin ƙasar Iran wato Farisa ya fara galabaita. Haɗin gambizar rashin iya gudanar da tsarin tattalin arziki da ayyukan gudanar gwamnati ne ke sa wannan dalili. Ga kuma takunkumin da kasa da kasa suka azawa Iran a dalilin ƙin da gwamnatin Iran ɗin ta yi na haɗa kai da kasa da kasa kan batun makamunta na nukiliya. Duk waɗannan matsaloli suka janyo hauhawar farashin kaya ne a ƙasar Iran. Gefe ɗaya kuma kuɗin man da iran ɗin ke saidawa ƙasa da ƙasa ma ya ja baya ga kuma rashin aikin yi ga matasa an kuma samu rahotannin cewa ana karancin abinci a ƙasar ta iran amma duk da waɗannan matsalolin gwamnatin ƙasar iran ta fi mai da hankalinta ne wajen ƙoƙata turawa ƙungiyar hamas makamai domin ci gaba da mallakar zirin gaza wanda hakan ke taimakawa hamas samun sukunin harba makami mai linzami zuwa cikin isra'ila harin da suka rika fadawa kan biranen tel da birnin Kudus. Kowa ya ji furucin shugaban majalisar dokokin ƙasar Iran Alila Rijani cewa suna farin ciki da samun ƙwarin gwiwa baiwa Falasɗinawa cikakken goyon baya ta fuska soja da kuɗi. Ya ce duk da cewa da ita ma Iran tana fuskantar matsalolin tattalin arziki da rashin aikin yi ga matasa da hauhawar farashin kaya amma matakan da suka ɗauka na baiwa Hamas haɗin kai matakai ne masu ma'ana kuma abin alfahari in ji shugaban domin ya ce ana samun sauye-sauye a sa hannu a hankali a yankin gabas na tsakiya abin da ya janyo hankalin sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton kenan kwanakin baya take la'antar wannan mataki na iran na ɗaurewa ayyukan ta'addancin gindi da takalar fada da ake wa ƙasar isra'ila wannan kuma na daga cikin babban dalilin da zai sa ƙasa da ƙasa su ci gaba da ɗaukar matakan hana ƙasar iran ɗin mallakan makaman nukiliya ta ce za a ci gaba da samun haɗin gwiwa ƙasa da ƙasa wajen matsawa ƙasar iran lamba kuma zaɓi ya rage gare ta kulawa da al'ummarta ko ku takurawa 'yan iran su ci gaba da zama cikin wahala hillary clinton sai ta ƙara da cewa We are making every effort to ensure that sanctions don't deprive Iranians of food, medicines, and other Clinton tana mai cewa za a ci gaba da kogar ganin takunkumin da aka azawa ƙasar Iran bai cutar da al'ummar iran tare da janyo musu karancin abinci da za su ci ba da wahalar samun magunguna da sauran abubuwan bukatar rayuwa ta ce ta yi tattaki zuwa sassa daban-daban na duniya domin gano hanyoyin tallafawa al'umma tare da tsoma hannu wajen bunƙasa tsarin tattalin arzikin na ƙasa da ƙasa don haka amurka ba za ta taɓa kawo da kai daga neman hanyar tallafawa al'umma ƙasa da ƙasa musamman ma ƙasar iran ba domin matsalar rashin iya gudanar da mulkin shugabannin ƙasar iran bai kamata a zuba ido al'ummar ƙasar iran su ga Labaita ba mu da amurka ke aka saurara wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to kafin mai sallama halima za ta karanto mana takaitattun labarai Prime Minister wucin gadin kasar Mali Sheikh Modibo Jara ya yi murabus jim kaɗan bayan da sojoji suka kama shi a lokacin da yake shirin barin kasar. Mr. Jara bai wani bayani game da yin murabus ɗin ba lokacin da ya bayyana ta talbijin ya wata 'yar gajeriyar sanarwa da jijjihin talatan nan. Amma daga bisani kakakin rundunar sojojin kasar Bakari Mariko ya shaida ma muryar Amurka cewa dole ne Mr. Jara ya bar mulki saboda ya hana ruwa gudu. kuma ya ce mr jara da shugaban kasar na wucin gadi john kunda traore sun kasa jituwa a kan komi shugabannin babbar jam'iyyar hamayyar kasar ghana sun ce za su kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a makon jiya shugaban new patriotic party jack obed cb lamte ya ce akwai isasshiyar shaidar magudin da ta cancanci zuwa kotu jikin tsohon shugaban kasar afirka ta kudu nelson mandela na karbar maganin ciwon huhun da ya sake dawo mishi haka kuma kakakin shugaba jacob zuma ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa likitoci sun kammala yi ma mr mandela gwaje-gwajen da suka bayyana cutar ana yi wa shugaban venezuela hugo chavez tiyata a kasar cuba saboda cutar sankara shugaban kasar ecuador rafael correa ya ce ana yi wa abokin shi tiyata mai wuya a yau talata shugaba korea ya yi wannan hurucin ne a kasar ecuador bayan da ya ziyarci shugaba chavez a kasar cuba a jiya litinin to allah ya ba su lafiya masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu yanzu dai nan misalin karfe hudu ne na la'asar ko kuma na yamma a agogon washington dc kuma a madadin sauran abokan aiki jummai ali nake sallama da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.